kyakkyawa da mummuna wani lokaci an yi wani attajiri a wani guri can da nisa tare da yaransa guda uku kyawawa ta ukunsu ta fi su kyau sosai kuma ta fi su kaifin basira saboda haka kowa yake kiranta kyakkyawa ta wani bangaren kuma sauran bin suna da kishi da kuma ruwan suna sha'awar su ga suna kashe kudin mahaifinsu kyakkyawa kuma kullum mafarkinta shine ta auri ɗan sarki kyakkyawa ko da yaushe tana tunanin ta auri ɗan sarki ta zauna tare da shi a gida mai kyau kullum cikin farin ciki take kamar yadda take mafarki wata rana sai abubuwa suka canja saboda masifa da ta samu mahaifinsu ya rasa jirginsa da kudadensa kurun kuskan bera abubuwa sun kare mun talauce. Kar ka damu baba, komai zai dawo, za mu nemi hanyar da za mu yi, kai ne abun da nake da shi ina jin daɗin kana nan. Ba da daɗewa ba ma'aikatan gidan duk suka fita saboda talaucin mahaifin, kyakkyawa ita take tafiyar da harkokin gidan. Amma su 'yan uwan nata guda biyu kullum korafi suke akan yadda suke zaune cikin talauci. kyakkyawa kullum addu'a take Allah ya dawo da mahaifinta arzikinsa. Wata rana attajiri sai ya samu labarin ɗaya daga cikin jirginsa an ganshi yana yawo a gaɓar ruwa. Ina da labari mai daɗi, ɗaya daga cikin jirgi na an ganshi a teku, ba yanzu babu talauci. A yanzu haka zan tafi bakin teku wajen jirgi. Kowa ta faɗi me zan kawo mata. Ina son sabobin riguna, ina son yankun ne. Me kuke so in kawo miki ne ‘yata wanda na fi so? Abin da nake so shine ka dawo lafiya baba. Wannan abu mai daɗi ne, amma sai kin tambayi duk abu da ke so ‘yata. Um, jan furen ka kawo mu guda ɗaya. Tabbas ‘yar lele. sakamakon wannan saƙo attajiri ya tafi gabar ruwa lokacin da ya ji sai ga jirgin gaba ɗaya shi kaɗai dukkanin ma'aikatan sun fita sannan kayan ma babu cikin bakin ciki attajiri ya ɗauko hanyarsa ta dawowa gida sai ya manta hanyar ya kama wata hanya daban ya shiga daji Haka ringa yin dusar ƙarƙara kai ka ce kogin gaba ɗaya koma kankara doki ya kasa tafiya saboda wannan kankara da take saukowa saboda haka muka tsaya muka huta daga nesa sai ya hango haske sai ya tafi gurinsa yana zuwa sai ga babbar masarauta ce mai kyau yana zuwa sai kofar shiga ta buɗe wacce tagwal ce abin sai zama wani sabo kasancewa dusa kankara ba ta faɗowa a nan gurin wannan wani wuri ne mai kyau haka dole in shiga wannan fadan in je in ga sarki a cikin fadan nan attajiri sai ya shiga cikin ɗakin kai tsaye sai ya jira ya ga da wani zai fito amma dai babu wanda ya fito bayan ya tsaya sosai zuwa wani lokaci ba wanda ya fito sallama akwai wani a cikin wannan fadan sallama akwai kayan abinci da kek da kuma kayan marmari. Kamata ya yi fara cin abincin nan yanzu, bayan haka sai in yi godiya kama kowane ne. Ba tare da ɓata lokaci ba ya cinye abincin. Bayan ya ci abincin sai ya sama, ya buɗe ƙofa sai ya ga wani ɗaki tare da gado mai kyau. Oh Ubangiji na, ina ga akwai nasara a gabana. Attajiri sai ya buɗe idonsa sosai, sai ga wasu kaya an shirya su don shi. Sai suka kayan kawai sai sako ƙasa. Abincin karin kumallon safu an gama shi tsaf da madara da kuma ɗanyen jusi da biredi ya ci ya tashi Sallama, akwai wani a nan? Na yi godiya sosai da kulawa da ni da abubuwan da kuka min. Na barin nan yanzu sai an jima. Yana fita sai ga fulawoyi iya ganinsa. wannan fulawa mai kyau sai na kai ma 'yata mai beku. sai ya tafi kai tsaye cikin lambun sai ya ciri fulawar yana cire fulawar sai ji wani sauti a gefensa yana juyowa sai ya gan shi a gaban wani dodo da jan ido da haƙori manya da farata masu kaifi kamar wuka. waye ce maka ka ɗauki mun fulawoyi na da na ciyar da kai a fada na duk baka gode ba bai isa ba ko haka ne za ka yi zakayya ko sai na tabbatar ba za ka tafi sai na hukuntar da kai a'a ina ce don Allah ka taimaki rayuwata ina ce duk wanda ya taimake ni ya bani abinci a lokacin da nake bukata zai iya bari in dauki fulawa guda in kai ma 'yata mai kyau ka yafe mani barka hmm. Hmm. to ina da bukata a wurinka da kai wanda zai cece da rayuwarka menene wannan ubangiji na ko ma me ina tside zan yi maka yanzu na guda ku suna can suna jira na ‘ya'ya hmm? uku ah! to ka kawo ɗaya daga cikinsu wannan fada da na ciyar da kai a fada na duk baka gode ba bai isa ba ko haka ne za ka yi zakayya ko na yi alkawari na yi alkawari na tabbata ɗaya daga cikinsu dole ta zo wurin nan hakan ya yi zan baka abubuwa na wanda za ka hau ka tafi gidanka cikin sauƙi amma dole ka dawo nan cikin wata daya in za ta zo dole ta zo cikin son zuciyarta don babu wani sharaɗin da za a gindaya mata kuma baka dawo bayan wata ɗaya to zan je in neme ka ka tafi ka je ka ɗauki fulawa ɗaya ka kai ma 'yarka duk da cewar ya yarda da abin da dodo ya bukata don ya tseratar da rayuwarsa amma bai yi tunanin akwai yarsa da za ta iya zuwa gurinsa ba attajirin haka ya dawo jikinsa a sake ya taho a kan dokinsa a sukwane ya zo zuwa gidansa sai yarsa ta zo ta tare shi oh baba ka ban kyauta na ina kyauta na baba ya kake baba ya kamata ka gaji ga abin da kika sa in kawo miki nan yanzu amma baki san wani matsaloli ne ya jawo mani ba sai ya ba su labari game da jirginsa da kuma mummuna <gasps> laifinki ne waya ce ki ce mishe kafuye da kin ce kawo ni abu mai kyau da abin nan bai faru ba ni ne na sa hakan fa ya faru don haka zan bi baba domin yi abin da na ce ah mai kyau ga abin da yake ka jawo kenan ki haƙuri kaddarori ne mummuna domin ni ne na wani abu, dole yan sha wahalan abin da na yi kyakkyawa dai tana nan kan matsayinta tana ƙarfafa babanta ƙwarin gwiwa tana yaba masa koma gida mai kyau karki bata rayuwarki ni na yadda zan fuskanta al'amuran lokacin da suke magana sai dare cikin mamaki sai dajin gaba ɗaya ɗau haske kai ka ce sama ce take musu barka da zuwa wow yana da kyau ba da daɗewa ba suna tunkarar bishiyoyin mangoro sai suka ga farfajiyar an haskaka ta sosai lokacin da suka shiga cikin ɗakin sai suka samu an ajiye abubuwa masu ƙonewa sannan bancin kuma yana ƙanshin abinci sosai sun ji yunwa sosai saboda haka sai suka zauna suka ci abincin suna gama cin abincin sai suka ji wani sauti na mummuna ya biyo su ya taho gurinsu barka da yini mai kyau ranka shi dade babba to kin zo da niyyarki ne i e. za ki iya zama a nan idan babanki ya tafi koma gida i e. tashi ka koma gida za ka ga doki na na loda shi da abubuwa na ban sha'awa da kai da yaranka su biyu na bar ki lafiya mai kyau yanzu zan rasa ki a na. hayya baba doki sai fara tafiya ba daɗewa ba kawai sai nisa sosai je ki gidan sama ki je ki huta sai da safe sai da safe kyakkyawa tana buɗe ƙofa sai ta samu ɗaki an gyara shi sai ta kwanta a cikin kan gadonta kankace mai wannan ta lokacin da ta tashi da safe sai ta ga tebul ɗin cin abincinta an ƙayata shi da dukkanin abin da take bukata sai ta samu abincinta na rana a cikin babban ɗaki bayan ta ci abincin sai ta zauna a gefen kujera cikin nishaɗi yanzu wannan abun zai ajiye ni a nan har abada ya zan taimake kaina daga nan tana ta tunani akan haka sai kawai ta bacci da yamma ne sai ta ji mummuna yana dawowa barka da yini mai kyau na wani kina so na mai kyau za ki yi aura na ki ce eh ko a'a ba tare da tsoro ba Tun da ba za ki faɗa ba, to sai da safe mai kyau. Sai da safe. Ta yi farin ciki sosai ganin kin da ta yi bai ba shi haushi ba. kowane mace bayan ta ci abincin dare mummuna yakan zo ya ganta sannan kafin ya ce da ita sai da safe ya tambaye ta. Mai kyau, za ki iya aure na? A lokacin da ta ce, sai ya tafi cikin bakin ciki. Lokaci yana tafiya kyakkyawa sai ta daina tsoron mummuna saboda yana kyautata mata. zama a masarauta abu ne da yake faranta kyakkyawa rai tana jin daɗin zama a cikin lambun akwai fountain akwai bishiyar lemu akwai wasu bishiyoyin da kuma tsuntsaye shi kansa mummuna yana waƙe kyakkyawa yana zama da ita hira. abubuwa dai suka yi ta tafiya zuwa lokaci mai tsawo har sai da kyakkyawa ta fara tunanin mutukar son ta ga mahaifinta da 'yar uwarta. ganin tana cikin matukar bakin ciki sai mummuna ya tambaye ta me yake faruwa ne na ga kwana biyun nan ranki a ɓace ina so in gan babana kuma don allah bari je na sati ɗaya kawai kuma abin da nake so a rayuwa kenan ah me kyau saboda kina kina shine kike son ki gudu a'a ba haka bane ban kika ba kuma ka yi hankuri don na barka da dadewa. Ba zan iya hana ki duk abin da kika tambaye ni ba. Ko zai sa in rasa rayuwata. In kuma baki dawo ba akan lokaci zan iya rasa rayuwata. Ho, barin taba barin haka ya faru ba. Kana da hankali sosai. Ba ki buƙatan komai na tafiya. Ki sa wannan zoben a hannunki kafin ki kanta. Kina tashi za ki ga babanki idan kin tashi da 'yan uwanki. Oh, da gaske? Na gode, na gode sosai. Kuma idan kin tashi dawowa, ki cire wannan zoben a hannunki, za ki ga kanki a cikin fadan nan. Sai da safe mai kyau, zan rasa ki. Sai da safe, na gode da hankalinka. Ah, kar ki mance da alkawarin da kika yi mani. Eh, eh, eh. mummuna yana tafiya sai kyakkyawa ta je ta kwanta washe gari sai ta tsinci kanta a ɗakinta a kan gado ‘yar uwarta sai ta yi mamakin ganinta babanta sai rungume ta sosai yana kuka na farin ciki. Ayya mai kyau, na yi rattana ta tunanin ki a zuciyata, na rasa ki sosai a zuciyata. Ni ma haka baba. Kyakkyawa sai ta gaya babanta mutuncin da mummuna yake mata. bayan wani lokaci sai ya ba ta amsa. Kin faɗa min da kanki akan mummuna yana son ki, amma ya kamata ki so shi saboda halayensa kyakkyawa da kame kai. Ya kamata ki biya masa bukatarsa ki so yadda yake so, saboda ko da yake mummuna ne shi. Bayan sati ya wuce, mummuna sai ta manta da maganar komawa wannan masarauta, har su da mafarki mummuna ya kwanta zai mutu. Kyakkyawa ta firgita sosai da wannan mafarkin da ta yi, da yamma sai ta ce da da iyayenta sai an ku. Haka ma ta gaya wa ‘yar uwar tata, da zarar ta kwanta a kan gado tana cire zobanta. Daddanan sai bacci ya ɗauke ta, tana farka ta ganta a gidan mummuna sai ta sauri ta tafi gurin da ta yi mafarkin gashi zai mutu, ta tarar da shi a gurin ko motsi baya yi sosai. mutu da gaske dafina ne ya kuri da ta sake kallonsa sai ta fahimci yana yin motsi cikin gaggawa sai ta ɗebi ruwa ta yayyafa masa a fuskarsa tana yin sa'a sai gashi ya tashi yana ɗan motsa ido ka kafin tsoro ban san na son ka sosai ba sai yau na gan kamar ba iya taimake ka ba fa za ki iya son mummuna iri na da gaske? E, na kankana da zuciya mai kyau kuma abin da nake so a rayuwa kenan. Mai kyau, za ki iya aure na? E, zan aure ka. Kyakkyawa tana yin magana sai mummuna ya farfado sosai ya canza ya koma saurayin ɗan sarki. O ya Allah, kai ne sarkin zuciyata, na sha mafarki a kanka. Ah, mai kyau, mai kyau, mai kyau gaske. Ina godiya da kika fitar da ni cikin wani kunci. Mayin da na kashe ne cikin fagen yaƙi shine ya yi min baki. Ta yi min baki wanda babu wanda zai so ni, sai ne ta tura ni ta mai da ni mummuna kin karya wannan bakin da son da kike mani. faruwa? Ina mafarki ne? Mammuna ya ɗan mutsine ta a hankali. Zan aure ka. Barin taba barin haka ya faru ba. Da gaske? <laughs> Yanzu ba wani jira-jira da za mu yi. Dole mu tafi gidanku mu je a shirya muna bikin mu mu sha biki. Haka suka ci gaba. <laughs> aka zo aka yi murnar bikin ɗaurin aurensu washe gari da kyakkyawan yanayi daga ƙarshe kyautatawa ba ruwanta da kyau kyau ba shine ka samu kyakkyawar fuska ba shine ka sami ingantaccen tunani da kyakkyawar zuciya da kuma rayuwa mai inganci kyakkyawa da ɗan sarki suka yi rayuwa mai kyau